matakin soke zaben shugabannin jami'o'i da gwamnati Nijar ta ɗauka a bara don maye gurbin sa da tsarin naɗi shine ke kan gaban matsalolin da suka janyo kace na ce a tsakanin hukumomin ilimi mai zurfi da ɗaya gefe kungiyar malaman makaranta ta senex wacce a baya-bayan nan ta umarci magoya bayanta shiga yajin aikin wata guda lamarin da ya sa uwayen ɗalibai irin su mari malam dauda kiran bangarori su zauna a kan teburin sulhu. In gwamnati ya ce zai basu abu kaza ya kamata ya basu. Yanzu da bai basu ba suka je yaji wata guda a nan Nijar ina za mu shiga. Abin da mu muke tambaya. Da su mushinan lakwalkin, da yaran lakwalkin da kungiyarsu, da mediator de la republique. da mu uwayen yara da komi da komi a gama kowa da kowa a gama a tattamna aji wai wannan abun wane ne ba shi da gaskiya kenan a san abin da za a yi don randa mu uwaye yara muka tashi muka shiga bisa titi wallahi ana gudu a bar mana biro gwamnatin ta nijar ta bayyana cewa naɗa shugabannin jami'o'i ba bakon abu bane a nahiyar afirka irin wannan mataki na baiwa hukumomi damar sanin irin wainar da ake toyawa a jami'o'i mallakar gwamnati in ji ta a yayin da kungiyar malamai ta sinex ke kallon abin tamkar wani katsalandan a harkokin tafiyar da jami'o'i To amma a cewar Ahmadu Rufa'i lawan sallauna ƙungiyar kungiyar kare hakkin jama'a a fannin ilimi Kowad mutunta doka ya zama wajibi a wuyan dukkan 'yan ƙasa. Babu wanda yake ƙetare doka. Shugaban ƙasa ma ba ƙetare doka. An zo an yi doka an kai ta asambile. Asambile ta yi ƙuri'a ta an samu rinjaye ga asambile. shigaban ƙasa ya samu wannan takardar hannu. Yanzu shekara guda bayan haka wai a ce a dawo gare ta. Ya kamata malaman wato jami'o'i na university su ma kansu kiyama laili su dawo su koma ga aiki ita ma gwamnati daga wajenta alkawalin nan da ta ɗauka ta cika a ƙarshen makon jiya bangarorin da ke wannan ja sun yi watsewar baran-baran a taron sulhun da suka kira sakamakon rashin fahimtar da ta samo asali daga yadda kowa ya kafe a kan bakansa sai dai ana ganin duk ta je ta zo 'ya'yan talakawa ne za su ɗanɗani kudar wannan rikici da ya ci, ya cinyewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.